الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملتزا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه. يوم ina tsammanin 29 ga watan zulƙada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 wanda shi daidai da daya ga watan 8 shekara 2019 a wannan masallaci na ahlul baiti da kuma sahabbai da ke nan layin hausawar idan ba ku manta ba tun da muka je makabarta muka so mu karanta wannan littafin saboda munasaba mutane su san abin da ya lizimce su wajen abin da ya shafi jana'iza an gani harkar jana'izan nan ibada ne amma bidiyoyi sun zo sun shiga ciki wannan talkisi ne abinda yan boko suke ce masa summarizing amma asalin littafin da shi Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya rubuta ya kai kusan shafi 300 a hakamul jana'is an gani sai wani dan uwa ana ce masa malam Abubakar Ancau sai ya dauki littafin sai ya fitar da masail din da ke ciki to masail din zamu karanta da su muke so a fahimta ana ganewa da haka idan kun duga bangon littafin da ku ga ya sa masail masail kuma jam'i ne na matsala irin wannan jam'in a wajen malaman lokaci suke ce masa aljam'u ala sigati muntahal jumu domin muna da jam'i guda biyar muna da jam'ul qilla muna da jam'u taksir muna da jam'u muzakkari salim muna da jam'u mu'annasi salim sannan muna da aljam'u ala manta haljimu. ana ganewa ku ce mata ta shigo da haka irin su masjid jam'in su za ku ga masajid ne majalis majalis mazhab mazahib maktab wannan jam'in su sai a ce makatib an gane to duk jam'in da yake zuwa akan irin wannan ma'aunin shi ake ce masa aljam'u ala sigatu muntahal jumu to haka mas'alatu, mas'ala da ku ga jam'in sa shine masail to masailu ahkamil janaiz matsaloli da suka shafi hukunce-hukunce na gawa ita ce jana'iza an gani to mu karanta muqaddima wannan littafin shi ma in banda Allah ya sa sallah ta yi kusa da bai kamata mu yi din da muka yi darasi karanci ya yawa ya zama hudu mun gama za a tafi wani an gani bismillahir rahmanir rahim muqaddimatun gabatarwa malam yace innal hamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala nahmaduhu muna gode ma Allah dan ya cancanta a gode masa an gane Allah ana gode masa zarfu zaman zaman din shine duniya da lahira da haka za ku ga ya ce walahul hamdu fil ula wal akhirah godiya ta tabbata ga Allah wato farko da ƙarshe sannan makan wajen da ake gode ma Allah wato zaman shine duniya da lahira makan shine sama da ƙasa da haka wa nasta'inuhu muna neman taimakon Allah Allah ka taimake mu wa nastaghfiruhu muna neman gafara Allah wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman Allah ya tsare mu daga sharrin kawo kanmu akwai nau'in rai guda uku akwai al'amara, bisu mun yi wannan da ku cikin littafin da muka karanta akwai an-nafsul mutma'inna an gani sannan akwai allawama wacce sai da Allah ya rantsuwa da ita a Qur'ani yace la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsil lawama ina rantsuwa da rai wacce take zargin kanta wa sayyi'ati a'malina da aikin mu mara kyau Allah ka raba mu da aiki mara kyau man Allah duk wanda Allah ya shiryar da shi ya masa ga hanyar shirya ya kama ci ya to za ku ga fala dilla lahu ba wanda ya sai batar da shi amma wa man yudlil wanda Allah ya batar da shi fala hadiya lahu babu kuma wanda ya sai shiryar da shi akwai wanda Allah ya nuna musu ce ga hanya su bi kuma suka ce su shiryar ba ta so bata suke so wa ashhadu an la ilaha illa Allah ina shaida cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah wahadahu Allah shi shi kadai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya fi mulkihi wa fi af'alihi an gane wa fi asma'ihi wa sifatihi wajen mulkin sa ba wani wanda za a ce wai idan babu shi mulkin Allah ba zai ba babu shi wajen aikin da Allah ke gudanarwa ba wani wanda za a ce wai in babu shi aikin da Allah yake an fasa ba wannan sannan wajen sunayensa da sifofinsa babu wani wanda ya musharaka da irin nashi subhanahu wata'ala wa ashhadu ina shi da cewa anna muhammadan lalle annabi muhammad abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzansa ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala yace amma ba'du bayan haka faqad qama al-allamatu idan an ce al-allama wannan tawun din suna ce mata lil mughabil mubalaga babban malami wanda ya tara ilimi mutafannini ta kowane bangare shi ake ce masa al-allama ya tsaya Muhammad Nasiruddin al-Albani بتلخيص كتاب ياي سمرايزن دين لتافن واتو احكام الجنائز واتو حكمين غاوا وبدعها da kuma wato bid'o'in da ake samu ko bid'iha liyasular ruju'u dan yayi sauki komawa ilaihi zuwa gare shi wa akadha al-fikrata al-amma anhu sannan kuwa akadha al-fikrati da kama tunanin gama garin mutane anhu a kansa wa khasatan musamman ma inda hululin munasabatil wafati lokacin da ya daidai da cewa wato rasuwa ta sauka fara'aitu ya ce sai na ga an aƙuma in tsayo bita jiri da Mas'a'il kitab ne kuma matsalolin da ke ciki shine in fitar da su idan an ce shi shine ka fitar da abu tsurarsa yadda yake shi yasa idan mutum ya cire tufafinsa sai a ce ta jarrada fulanun sai yake cewa hatta ya kuna ka talhisi har sai littafin shi ma ya zama masail ne zai fitar amma kaman summarizing ne rahimahullahu likitabihi ga littafinsa sifatu salatin nabi da ya rubuta siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbiri tun daga yin kabbara Allahu akbar ila taslimi har zuwa kai sallama ka annaka tarahu kamar ga annabi Muhammad din kana gani yayi littafi ya sa masa suna shi ma zamu zo makaranta tarkisin wata rana wal yakuna ar-ruju'u dan komawa ya kasance ilaihi zuwa gare shi ay sara min aslihi yafi sauki akan asalin littafin an gani ilman sanin cewa bi annahu la yastagni al amma mai karatu ya san cewa ba zai wadatu ba an kitabai ne na asali ne akan littattafan guda biyu na asali da haka idan kun karanta wannan wanda karatun su zai yi tsawo to su sani cewa suna buƙatar kuma su karanta babban an gane dilokofi saboda tsayuwa ala dalili akan dalilan da tunda nan zai kawo masailin ne kawai ba tare da dalilan ba can kuma asalin littafin kowace matsala aka tattauna ta akwai dalilanta an gani don yayi mai don an gani wato lilqufi alal dalili wa wujuhu listilal da kuma fuska na kafa hujja ɗin. Wasan sammaituhu sai na sa masa suna masaila ahkamil janais matsaloli wanda suke da alaƙa da hukuncin gawa da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani wannan nisba ne idan kuna karatun sarhu a cikin wanda suke da alaka da karatun luga za ku ga an ce sarful lismi huwa naqluhu tiranto sunan min al-mufrad ila al-musanna wa ila al-jam'i aw ila an-nisbati aw ila at-tasghir mayar da suna daga ɗaya ya koma nawa biyu ya koma jam'i ko nisba ko tasghir da haka in kika ce qalamun ɗaya mayar da shi biyu shine kalamani da yawa shine akalam in mutum ya saba amfani da alkalami da yawa ana so a jingina alkalaman zuwa gare shi sai ya ce masa kalamiyun an gane to nisban kuma ana yi zuwa ga sana'a zuwa ga gari zuwa ga kabila an fahimta yi da haka wanda ya fito daga Kano sai ya ce masa alkanawi an gane wanda ya fito daga zariya sai a ce masa alzarzaki nisba ne zuwa ga zariya yadda shi wannan ya riga ya zama alami sunan yanka gare shi wanda ya karatu ya fito daga madina sai a ce masa almadani wanda ya karatu ya fito daga Misira sai a ce masa almisiri nisba ne zuwa ga Misira. an gani idan mutum ya yi karatu ya san nahawu sai a ce masa annahawi to nisba ne sai shi yasa dan shi'a sai kuka an jingina shi zuwa ga shi'a an ce masa ashi'i dan sunna a ce masa sunni wanda ya jingina zuwa gaban tafarkin magabata a ce masa as-salafi to da haka akwai jahilci kwaran gaske gaske wani ya kalle mu yanzu sai ya ce wai kai salaf ne a mu ba salaf bane magabata su ne salaf wanda ke bin tafarkin su as-salafi ake ce masa ba shi bane salaf din an mutun ya faɗi wannan wannan jahilci ne to al-albani nisba ne zuwa ga garin albania an gane kamar yadda mutumin kano za a ce masa alkalam an gane ɗan kaduna a ce masa alkaduna wuyi nisba zuwa ga kaduna kuna ganewa wallaha arju allah kaɗai nake fata wa as'alu kuma shi kaɗai nake roƙa an yaktuba lahul qabul allah ya sanya mu wannan littafin karɓa wa an yanfa musulmi na allah ka amfanar da musulmai da wannan littafin kama nafa'u kama nafa'u kamar yadda muka amfana bi aslihi da asalinsa bi aslaihi da asalin littattafan guda biyu innahu wali zalika Allah shi yake jibintar wannan wal qadiru alaihi kuma yana da iko akan wannan alhamdulillahi rabbil alamin abubakar bin bin al-amin bin suleiman al-anchawi wato kaduna najeriya shi yayi talhisin wannan littafi to matafa'a ta kaice eh, tarjamatu Sheikh Muhammad Nasir Sheikh na Nasiruddin Al-Albani tarjamarsa idan an ce tarjama shine tarihi amma nan ya takaita kwaran gasken gaske dan akwai manzuma da wannan ya rubuta Aliyu halabi Nuniya yayi kusan baiti 300 yayi ya ta waƙe tarihin rayuwar Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani tasowarsa iyayensa neman karatunsa dalibai shi gwagwarmai da baiti kusan 300 yayi akanta an gane ismuhu sunansa wa kunyatuhu da alkunyarsa wa laqabihi wa laqabuhu da laqabinsa huwa shaykhul allamatu shine malami an gane wanda ya tara ilimi da yawa almuhaddisu malamin hadisi ba kowa ake ce ma muhaddis ba yawa kakku dauka ko manqaba ce shi karatun hadisi ba kowa ke yi ba yana da mugun wahala abu abdurrahman muhammad nasir din bin al-had an gane nuh bin jani ibn adam al-albani to in kana magana da yawa fa wasu ba su san Sheikh Muhammad Nasir din al Albani ba albanan zariya suka sani musamman a Najeriya ya kamata ku gane cewa shi wannan albanin na zariya tasirin suwarsa ga wancan albanin ne sai ya sa kansa wannan sunan shi yasa hatta alkunyar shi wannan da yake da ita abu abdurrahman shi ma haka yi sama kansa alkunya abu abdurrahman an gani saboda kan kika ji wani yana maganan albani sai ke natsu wanne yake magana na zariya ko na asalin an gani yawa yana daga cikin abin da Allah ya ma albani yanzu a Najeriya kusan duk jihar da kika ji sai kin samu akwai albanin jihar an gani akwai albanin kaza akwai albanin kaza akwai albanin Kano akwai albanin Katsina duk ko ina akwai albani yanzu mauliduhu wa nash'atuhu inda aka haife shi da inda ya taso walida Sheikh Al-Albani rahimahullahu fi dawlati Albania an haife shi Albania a shekara 1332 wato 19 alif 1914 1940 1914 wa nasha a fi usratin faqira amma ya taso a cikin family wanda suke akwai talauci ƙoran gaske amma mutadayyina eh family ne ga talauci amma suna rike da addini saboda ka kakko dauka talauci a kankin kanshi yana da falala yana da falala ne idan ya haɗu da da'a ga Allah an gani wadata kakku ɗauka a kanta tana da matsala tana da matsala ne in ta haɗu da saɓo sau da ka ba a cewa duk wanda yake talaka ne ya fi kusa da Allah ba a cewa kuma duk wanda yake mai kuɗi ne yana nesa da Allah ta kawai shine ne an ya kuna mar'u ta ƙiyan fi duniya abin da ake lura kana da kuɗi baka da kuɗi kana da alaƙa da Allah ko baka da shi abin da ake lura da shi kenan an gane wa kana abuhu babansu ya kasance marji'an makoma ne linnasu ga mutane fiddin wal fatawa wajen addini da fatawa dama baban Sheikh na Nasiruddin Albani malami ne a mazhabar Hanafiya ta'allumuhu rahimahullahu lil koyansa da ilimi talaqqa sheku, al'albani, albani rahimahullahu ta'ala al'ilma, ya koyi ilimi min al-mashayikh daga manyan malamai masu karanci minhum daga cikinsu akwai waliduhu mahaifinsa a Sheikh Al-Had Nuh Al-Albani za ku duwa suna cewa wai ban shi da ma malamai ba a san suwa yi malamansa ba to mutum ya faɗa wannan magana ko dai jahilci ko son zuciya wa sheikh sa'id al-burhani kama sharaka kamar yadda ya musharaka wastafa da ya fa'idantu min durusu sheikh bahdatuddin al-baitar wato bahdatuddin al-baitar aqidatuhu wa manhajuhu aqidarsa da kuma hanyarsa kana sheikh al-albani rahimahullahu ala aqidati ahli sunnati wal jama'a allama shek muhammad nasir dina albani yana kan aƙidan ahalin sunnati wal jama'a wa ala manhajis salafil kiram sanan yana kan tafarkin magabata in allah ya yarda akwai littafin shi wata rana shi ma ba shi rewa hadihi aqidatuna wa da'awatuna ya rubuta wannan aqidar mu ce wannan kuma da'awar mu ce an gane to ko shekaran jiya na faɗa a wajen karatu na ci ban san wani malami ba a zamanin nan da ya ƙoƙari wajen dawo da mutane akan fahimtar malaman farko kamar manan nasu dina al'albani sau da ku kiyaye riko da ƙur'ani da sunna shi kaɗai. ba zai tsare ka daga bata ba sai idan ka gina fahimtar akan ɗaliban da suka yi karatu a makarantar annabi kuna ganewa saboda duk duniya an yadda cewa malamin da ya fi kowane malami a duniya ilimi da iya karantarwa shine annabi Muhammad to ya kuma zama lazimi ya zama dole ɗaliban annabin nan dole su ɗaliban kowa a duniya babu wata jami'a a duniya da za ta iya girajojin ɗin ɗalibai nagartattu a gidan karatu irin yadda makaranta annabi za ta yi idan a gidan tafsiri ne da hadisi da koma mai to bai yi wa yanzu wani ya gano wani abu na addini wanda ɗalibai suka kasa ganowa a wajen malaminsu annabi muhammad bai taɓa yi wa don mutum ya zo da fahimtar addini an gane ya ja aya ya ja hadisi duk ya gama bayanan da zai sai a tambaye shi cikin ɗaliban annabi da ya karantar na farko dai in karatu kake ji ka san cewa malamin siyafa naka ɗaya to da malamin su yafi naka to dole su fita ko gane addini wa yake da wannan fahimta a cikin su in babu ka saba musu gurin fahimta bai yiwa ka gano abu na addini a wajen malamin ka kai da yake yin kuskure watakila ma kusa kuransa sun fi daidai sa yawa amma habbai su kasa ganowa wannan abin daga wajen malamin da suka karatu wanda shi ko kuskure baya yi bai taɓa yiwa kuna ganewa saboda haka dole za ku ji malam bubakar gumi yana faɗa cewa a riƙe alƙur'ani da sunna amma a kan fahimtar magabata to magabatan nan da ake magana farko su ne sahabbai sannan sai ɗaliban sahabban sannan sai ɗalibansu ana wa? sannan da ɗaliban sahabban da ɗaliban ɗaliban su tabi'ai da tabi'u tabi'ina har wayo duka ana gina fahimtar su ta addini ne kar ta sabawa ta sahabbai saboda abu uku Allah ya yarda a duniya kwata-kwata bi. na farko akwai ittiba'ul lahi wa anbiya'uhu bin Allah da annabawa daya na biyu akwai ittiba'u ma anzalallahu bin abinda Allah ya saukar na wahayi na alqur'ani da sunna sannan na uku akwai ittiba'u tariq almuhajirin wal ansar bin hanyar muhajir da ansar da haka za ku ga Allah da ya tashi sai ce wasabiquna alawwaluna min muhajirina. wal'ansari ansari sai yace wallazina tabauhum bi ihsani to da haka manhajinsa shi shine hanyarsa riƙo ruku da littafin Allah da sunnar annabi Muhammad akan fahimtar malaman farko na sahabbai wanda suka yi karatu a makarantar annabi Muhammad da'awatuhu rahimahullahu da'awarsa inna mashru'a da'awati Sheikh Al-Albani wato farkon da shek Muhammad dina Albani huwa ta taqribu sunnati kusanto da sunna baina yadai al'umma gaban al'umma wa shi'aruhu ta yi shek Muhammad dina Albani ne a tasfiyatu wa tarbiya a tace addini daga abin da ya shige shi mara kyau sannan a zo a tarbiyanci mutane akan shi idan abin da aka gina mutane akan kansa na tarbiya mara kyau ne to ai kun ga daga ƙarshe shi ma wanda aka yi tarbiyya haka zai tashi akan abu mara kyau wa kana zalika mutamassilin fi ta'alifihi wannan ya kasance abun bi a cikin rubuta-rubutansa wa durusihi da darussansa wa muhadaratihi da muhadarorinsa talamizuhu rahimahullahu daliban shi takarraja ala yadai ala yadi Sheikh Al-Albani rahimahullahu talamizun kathirun dalibai da yawa sun fita a hannun shi wa min ashharihim Sheikh Sulaim bin Hilal Sheikh Sulaim bin Hilal yana nan yayi sharhin Riyadus Salihin mujalladi uku mai suna wato ina ganin Bahajatul Nazirina sharhu Riyadus Salihin mujalladi guda uku na bibiya ina ganin Sulaim din nan bin eh, bin Abdul Hilal din nan ko bin Eid Al-Hilali ina ganin kaman iya littattafan sa da ke hannuna wanda na san ya rubuta sun kusan kai guda ɗari yayi umdatul ahkam yi mata sharhi yana nan zubdatul ahkam za ku ga mujalladi ina ganin uku ne amma littafin yana da tsada sannan Sheikh Ali bin Hassan alhalabi an gane shi ne na ce muku ya yayi manzuma kusan baiti 300 ya waƙe shi sannan a Sheikh Mashhur bin Hassan Ali Suleiman wannan kaɗan daga ciki ne amma yana da ɗalibai jinjin ba wai magana ake ta ruwa ba a nan ɗalibai yake da su a duniya mu'allafatuhu rahimahullahu littattafan da ya rubuta kada allafa shekul albani rahimahullahu asharati min almu'allafat goma daga wato asharat gomomi na abun da ya rubuta min ha daga ciki abin da yasa ya ce muku asharat tsakanin littattafan da ya rubuta da wanda ya musa ta haƙiƙi da takhriji an lissafa ya kai littafi wajen 250 an gani daga ciki akwai ahkamul jana'iz wa bid'ah wannan sannan akwai tahdhirus sajid min ittikhadil qubur masajid sannan akwai silsilatul ahadith sahiha wa da'ifa an gane malamai sun yi karatu sana'ul ulama alaihi malaman yaban da malamai suka yi masa قد أثنى على الشيخ الألباني رحمه الله علماء كثيرون ما لم يمسيوا منهم دقتين سأقول الألامة ابن بازن rahimahullahu haisu qala lokacin da shi bin bas yake cewa ma ra'aitu ban taba gani ba ta ta adimis sama'i karkashin wannan sama alima wani malami a zamanin da yake ciki bil ilmi bil hadisi wanda ya san ilimin hadisi misal al-allamat muhammad nasiruddin albani haka bin bas yace a karkashin wannan saman da yake rayuwa a yanzu bai san wani malami a duniya ba a gidan ilimin hadisi kamar Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani wa qala rahimahullahu aidan ya ƙara faɗa yace a Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani huwa mujaddidu wato mujaddidi ne huwa hadha al-asri shine mujaddidi na wannan zamani a gidan ilimin hadisi fi zanni azatuna wallahu a'lam wa qala Sheikh Muqbil rahimahullahu yace wallazi a'taqidu abinda nake kudircewa in bauta ma Allah da shi wa Allah bihi kuma nake addinin Allah da shi anna sheikh muhammad nasiruddin al-albani hafizahullahu min al-mujaddidin yana daga cikin waɗanda suka yi tajdidi an gani in an ce tajdidi shine sabanta abu ba ana cewa shehu usmanu mujaddidi ba an gani to in an ce mujaddidi ba wanda ya zai samu babu abu a'a akwai abu amma shi ya dawo da abu kimansa. kamar da shehu Usmanu ai ko da yazo ba wai ba addini bane a kasar akwai amma ya dawo da addini kimarsa ne bayan addinin ya shiga cikin wani hali alladhi alladhina yasduqu alaihim wanda yake gasgatuwa akan su menene qaulur rasul maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna Allah yab'athu Allah yana tayarwa ala ra'si kulli mi'ati sanatin akan ƙarshen kowace shekara ɗari man yi jaddidu ha wanda zai sabanta wa mutane addininsu sawa'un ko a nan yankin ko a wani yanki amma a kowace shekara ɗari sai kun Allah ya tashi wani mutum wanda zai karantar da addini a wani bangare wanda Allah sai ya sa makaranta wasa karbuwa a duniya wafatuhu rahimahullahu rasuwarsa tuwafiyar allamatu al'albani rahimahullahu fi oman bil urdun a oman ya rasu al urdun yawm as-sabt ranar asabar sani wal 20 min jumada al-akhirah a 22 ga watan jumada al-akhirah shekara 1420 1999 ya rasu an gane to idan kuka lissafa an haife shi 1914 ya rasu 1999 Kullum Safa ku gani shekara nawa a duniya idan ayin boko suke da cikin ku ko sai an saka kileto ne malama malama ko sai an saka kileto ne eh shekara nawa to shekarun sa a duniya kenan an gane ya tsufa sosai gaskiya kafin ya bar duniya an gane ya yi farfara an da ku a gidan karatu kwarai to sai bismillahir rahmanir rahim na farko ma za yajibu alal maridi da ya wajaba ga mara lafiya kuna gane ho alal maridi wajibi ne ga mara lafiya an yarda bi Illahi, ya yadda da hukuncin Allah wa bera kuma ya haƙuri ala qadarihi akan abin da Allah ya ƙaddara masa wa yuhsinu dhanna bi rabbih kuma ya kyautata zato ga Allah subhanahu wata'ala zalika khairul lahu wannan shine abin da yafi zaman masa alheri kowace daga cikin ku anan wajen bata zama musulma ba mu'mina dama sai da ta yi imani da kaddara kaddara kuma tana zagaya ƙarƙashin abu guda hudu ko shi ne da abin da zai faru a duniya kafin ya faru Allah ya sani al'ilmu na biyu alkitabatu Allah ya sa an rubuta tun kafin a halice ki na uku akwai almashi'atu ganin dama na hudu akwai khalquhu wa tanfizuhu halitta abin da kuma zartar da abin idan Allah ya samu abu wa'annan sharuɗin suka cika to shikenan an riga an gama sai kuma yadda hali to idan Allah ya jarrabe ki da rashin lafiya to ki yi haƙuri da hukuncin Allah an gani sannan da halin da kika samu kanki na rashin lafiya ki ƙoƙari. ki yi ma Allah subhanahu wata'ala kyakkyawan zato a akan shi ne yake cewa yan bagi alaihi ya kamata ga mutum an ya kuna ya kasance bainal khawfi war raja'i tsakanin tsoro da kuma kauna me yake nufi bainar khawfi sannan kika samu kanki cikin rashin lafiya musamman rashin lafiyar da kike ganin cewa ba mamaki ba za ki tashi ba to ki kokari ki zauna bainar khawfi mutum yana jin tsoron abin da ke gurin Allah na azaba war raja'i sannan yana kaunar abin da ke gurin Allah na rahama ya kafu yana jin mai tsoron iqabar lahi ala zunubi uquban Allah akan zunubansa dan ba a rasa wayar ju rahmat rabbih sannan yana ƙaunar abin da ke wajen Allah subhanahu wata'ala na rahama wa mahamadi yadda ishtadda da al rashin lafiya ya tsananta ga mutum fala yajuzu lahu to bai halatta ga mutum ba an yi tamanna mauti ya gurin cewa ina ma ya mutu kun sa ko wanda in matsala ta same sai sai wa mutum wai da ma zai mutu ya huta da ma za ta mutu ta huta waye ya faɗa miki an mutu an huta ana mutuwa ne kawai a huta inda imani da aiki mai kyau amma in kika yi kuskure kika mutu kika tafi lahira alakar ki da Allah ta lalace billahi allazi ti yadda kike ganin zaman dunan nan sai kin kwammace ganan nan da can an gani fa in kana labudda in mutum ya zamanto babu makawa ne fa'ilin sai ya aikata haka ina ganin sai ya gurin mutuwa to fal ya ce Allahumma ahyini Allah ka rayar da ni ma kanatil hayatu khairal li in dai ka san ci gaba da rayuwar tawa shi fa zama alheri to Allah ka rayar da ni wa tawaffani Allah ka karbe ni in kanatil wafatu khairal li in ka san karbar tawa fa zama alheri yanzu duk abin da zai zama alheri gare ki Allah kika ba zaɓi ba kanki ba sai neman miki mafita saboda yanzu da ni da ku nan duka yanzu yanzu dan abin da ya rage zuwa rana ta faɗi tsakaninku da Allah nan wajen waye zan mai zai faru kafin rana ta faɗi babu amma yanzu dan adam karewarsa rayuwarsa tun daga farkon ta har ƙarshen ta shi Allah ya san mai zai faru da kai tun daga farkon rayuwa to kullum ana so idan matsala ta taso wa mutum wajen neman mafita ya ba da zaɓi ga wanda ya san rayuwarsa yadda ta faru da yadda za ta ƙare kada ya nemi zaɓi wajen mutumin da bai ma san yaushe rana kafin faɗuwar rana mai zai faru ma shi yasa ku ga Allah da ya tashi sai ya ce kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum sai ya ce wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum ka iya kin abu abin da kake ki kuma alheri ne sannan wa asa an tuhibbu shay'an ka iya san abu abinda kuke so kuma sharri ne amma wallahu ya alama Allah ya san haka wa antum la ta'lamuna ku ba ku rime ba ku ba ku san haka ba ana ganewa to wannan yana daga ciki to dan haka maganar da ya kawo na rashin lafiya an gani za ku ga cewa a matakin farko mutanen da Allah ya fi jarrabawa da rashin lafiya mafi tsanani su ne annaba. kun san idan annabi ya tashi zai rashin lafiya na shi ninka masa Allah yake da haka abdullahi dan mas'ud ya zo zai da shi ya siya rasu, rasulullah an na katu tu kuwa akan kana zazzabi mai bala'in tsanani yace ba sai ai muna mu mun tashi ba irin naku muke ba mu namu ninninka mana Allah yake saboda a shaddun nasi bala'an mafi tsananin mutane wajen bala'i su ne al'ambiya'u annabawa fal'amsalu sannan sai na ƙasa da su sai na ƙasa da su sewa sai na ƙasa da su haka ake an gane wuce ta shigo an gane sau da kan mutum rashin lafiya ya same shi ya ɗauka cewa a'a wannan wata rashin ƙauna ce daga wajen wa daga wajen Allah kar mutum ya haka da haka za mu ga cewa Allah ya ba mu labarin annabi ayuba a ƙwar'ani cewa ayyuba iz nada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa ayyuba iz nada rabbahu anni massani ad-durr annabi ayyuba ya kira ubangijin sai yace anni massani ad-durr Allah cuta ta shafe ni wa anta arhamur rahimin Allah kai ne mai rahama mai jin kai Allah sai yace fastadabna lahu fakashafna ma bihi min dur sai maka karba kiran da ya maka yayi masa abin da yake samar shi na cuta وآتيناه أهله مثلهم معهم رحمة من إندنا وذكرى للآبدين sau da aka annabi ayuba ya yi rashin lafiya tsawo mai tsawo ya ɗauki kusan kamar da malaman tarihi ke faɗa sama da shekara goma ba shi da lafiya rashin lafiyar da kusan komai nashi a rayuwa sai da ya rasa jarrabawa ce kuna ganewa mun kawo maku kissa ta matar da ta zo wucewa ana karatu abdullahi dan abbas yake ce ma'ata ala kamar mar'atan min ahlil janna in nuna maka mace ga ta yi aljanna tana yawo yace eh sai yace masa hilmar almar'atu sauda wannan matar da kake ganin ta baka ta zo wajen manzon Allah wata rana fa qalat ta ya rasulullahi inni usra'u ina ciwon farfadiya wa inni atakashafu kuma in ciwon ya buge ni in na fadi sai na yi tsadara ka roƙan min Allah Allah ya bani lafiya sai annabi ya ce mata in shi iti walakil janna idan kin ga dama ki hakuri da wannan ciwon kina mutuwa ba ki da wani sakamako sai aljanna idan ko kina so zan roki Allah subhanahu wata'ala yayi mai ya warkar da ki amma fa aljanna yanzu babu tabbas sai dai ki neme ta ta hanyar aiki tace ta yadda in dai tana mutuwa ba ta da wani sakamako sai aljanna a batta da ciwon ta mutu da shi amma idan ta faɗi ta daina yin tsirara annabi ya mata addu'a shine annabi ya mata addu'a Shi ne ta zo wuce sai ce in nuna maka ga yar aljanna tana yawo a doron ƙasa kawai mutuwar take jira da mutuwar ta yi shi nan sai ta tsinjima an gani to wannan shi ne abu na uku abu na farko da ake so ga mara lafiya da ya faɗa shine mutum ya yadda da hukuncin Allah ya yi haƙuri a kan abin da Allah ya ƙaddara masu kuma ya yi ma'alla kyakkyawan zato abu na biyu Shi ne idan kika samu kanki cikin rashin lafiyar da kike tsammanin ba za ki tashi ba to ki dinga zauna tsakanin alkhaufuwar raja kina jin tsoron laifuffukan da kika ma Allah subhanahu wata'ala sannan kuma kina kyautata zato ga Allah sannan abu na uku diyar da rashin lafiya zai tsananta gare ki kakki ce aiki gara ki mutu ki huta a kakki gurin mutuwa in ya zama dole to ki ba Allah zaɓi kamar yadda ya faɗa an gani to sai abu na hudu wa idan kana alai hukukun idan akan mutum akwai wasu haƙoƙi na mutane falyu'addiha ila ashabiha sai ya mayar da su zuwa ga masu ita in tayassara lahu zalika idan wannan ya sauƙaƙa gare shi wa illa in ba zai iya ɗaukan haƙƙin ya ba mutane ba kai tsaye ausa sai ya umarni li'amrihi sallallahu alaihi wa saboda umarnin da annabi akan wannan saboda kun ga san da zai hijira ya bar maka ya tafi madina da na bin abi ya kwanta a matsayin shi inda za a kashe annabin shi za a kashe yace masa to ni zan tafi mutanen garin nan sun yadda da ni sun bani amana wani wannan abu kaza na shi ne kamar masa wani wannan abu kaza na shi ne kamar masa ina fatar an fahimta abu na biyar wala budda min al-isti'jali babu makawa yi gaugawa bi misl hadhihi al-wasiyya da irin wannan wasiyar idan mutum ba shi da lafiya yayi bar wasiyya akwai haƙoƙin mutane a hannun shi bai iya ba su ba ya ce wannan abu kaza na wane ne a bashi wannan na wane ne a bashi an gane to a yi gaugawa kada a tsaya bata lokaci wajen zartar da wannan wasiyar tashi abu na shida wa yajibu an yusiya ya wajaba mutum yi wasiya lil aqrabin na la suna Minu. idan kana da kuɗi kana da 'yan uwan da su ba su da gado to sai kai wasiya cikin dukiyarka ce a ba su wani abu Sau da wannan shi yake rage damuwa an gani tsakanin waɗanda aka bar magado da waɗanda suke ‘yan uwa ne nawa na mai gado sau da ai za ku ga idan alaƙa ce da ke sa ai gado akwai na nasaba akwai aure sannan akwai wala'i bawa ne na ka ka'yan tashi tona daga cikin abin da ke sa ya gaje ka mace tana auren miji ko miji yana auren mata yana ciki sannan akwai haihuwa nasaba to idan kuka fito uwa ɗaya uba ɗaya da mutum ko uba ɗaya ba kowane lokaci ba ne ƙani kowa ke yin gado sai idan an rasa ɓangarori na gado duka watakila mai gadon ba shi dawa uwa ba uba mai gadon bai da mata mai gadon bai nawa bai da 'ya'ya to shi ne to wannan yana daga cikin abin da yake kawo ƙarancin matsaloli a cikin ‘yan uwa to amma yanzu ba wai ‘yan uwa ba a'a kana karantar da addini mutane a yi musu mutuwa su ɗauko matsalar gado su zo su same ka na farko dai matsala ce da take da wahala ka bar abin da kake yi tun safe kai kwana biyu kana ta fafutuka ya za ka yi ka raba kuɗin daidai kar a samu matsala wallahi sai ka gama raba kai koya da hannun shi sai maka Allah ya saka da alheri shi sa yanzu wasu koga suka yi ka'ida suka ce duk wanda ya zo da gado ba za su raba ba sai in an yadda suna da ɗaya bisa goma na kuɗin sannan za su raba saboda mutane ba su da kirki sai ka bar abin da kake ka sha wahala ka wuni kai takkasan dukiya wallahi da ka gama raba ka ce to wannan dai gana shi wannan gana shi wannan gana shi kowa sai gana shi sai a baka da addu'a haka ake an gan kuma babi ne na mu'amala da haka in mutum ya ce ba zai raba ba sai an biya shi to bai kuma saba ma Allah ba kuna ganewa abu na bakwai walahu an yi siya mutum ya samu yi wasiya bisulusi min malihi da ɗaya bisa uku na dukiyarsa wala ya juzu bai halatta ba a ziyararsa alaihi mutum ya ƙara akan ɗaya bisa uku bal al al'afdalu an yankusa minhu abinda ma ya fi kar ya kai ɗaya bisa uku idan kina da kuɗi za ki mutu in za ki wasiya cewa abawa ne abawa ne duk abinda za ki na wasiya kar ya wuce ɗaya bisa uku abinda ma ake so ya ƙasa da haka sulusi ɗin ɗaya bisa ukun ya ƙasa ya ragu sau da wancan hadisin da annabi ya kai mu wancan sahabin ziyara da ya ce ba shi da wanda zai gaje shi sai yashi ya ce ya yi sadaka da dukiyar shi annabi ya ce a ya raba biyu ya bar mata rabi ya sadaka da rabi annabi ya ce masa a to as-sulusu fa annabi sai da ya janjana ya ce masa as-sulusu ɗaya bisa ukun ma fa da kake magana fa yana da yawa to shi yasa malamai suka ce ya halatta yin wasiya da ɗaya bisa uku na dukiya amma tare da yin haka shi ma makaruhi ne saboda annabi ya jinjina haka don annabi ya nuna masa cewa ka bar magadan ka tunda Allah ya ba ka hali ya fi sauki ya fi akan ka ɗauki dukiyar ka rabe ka bar su talakawa su taso suna roƙon mutane sannan ku gane wannan matsalar da ake magana ka bar ma ɗanka wani abu to ka yi ƙoƙari farko tukunna kafin ka bar masa wani abu na dukiya ka bar masa tarbiyya ta turki shi zai sa in ka bar masa dukiya to so dukiyar ta yi masa amfani amma in baka bar masa tarbiyya ta kirki ba ko ka bar mai kuɗi kuɗin ba zai amfani ma a nan garin muna da misalai da yawa yawa akwai mutumin da kwanan nan shekarun nan ya rasu inda zan faɗe shi nan kowa ya san shi a cikinku ya mutu ya bar gidaje da dukiyoyi masu mugun yawa saboda haka yaran ba su koyi yadda za su sarrafa kuɗin ba saboda haka akwai wanda tun da baban ya mutu in ya je su da kaza ya zo ya saka kuɗin a bayan mota in ya shiga harkoki cikin gari sai kuɗin ya ƙare ya sake dawowa ya sake daga wani abu ya siyar yana ganin kuɗin kaman ba zai kare ba to yanzu ha an waye gari kana zaune a cikin gidan kama kawai sai daga sun zo sun zagaye gidan sun ce suna ganin wannan gidan fa yana daga cikin gidan da baban su ya mulki sai ka zo ka yi ta rigima da shari'a da su kafin ka kwace kanka <laughs> haka ki da an siyar da abin da za su a siyar kuɗin an kashe idan an waye gari ba abin da za a sayar saboda haka gidan ma da duk jama'a unguwa suka san wannan naka ne sai zo su zagaye gidan kawai kaga da lauya ya sha kwat da waye sai a zagaye a ce sai ce to suna ganin fa wannan gidan wallahi yana daga cikin gidan da baban su ya bari sai ai ta rikici ai ta rigima an gane abu na takwas wa yashhadu ko wa yashhadu ala zalika rajulaini idan ko mutum zai yi wasiya cewa a bawa na kaza to waye shahidu zai shaidar da ala zalika akan wannan adalai ne musulmai mutum biyu mazaje musulmai adalai fa illam yujad idan misali a halin tafiya ne ya je wata ƙasar da ba ta musulmi bace rajulai ne min musulmi na, to ba laifi a wannan lokacin zai iya samun mutum biyu wanda ba musulmi ba ala an min minhuma inda shakki bi hima, amma da sharadin a aminta da su guda biyun lokacin da ake kokonto in za su da shela an gani saboda in kika yi wasiya kika ce a bawa na kaza a bawa na kaza idan babu shaida idan kin rasu to kin tafi kin babbaya da rigima su wanda za su yi gado suna da damar su ce wasiyar da aka yi tun da babu shaida ba su yarda da ita ba wa amma na tara wa amma alwasiyatu amma wasiya ga iyaye wal aqrabina alladhina yarithuna min almusi da yan uwa na kusa wa'inda suna yin gado fala duzu. wannan bai halatta ba li annaha mansuka saboda wannan an shafi matsala ce tsakanin malami kuna ganewa idan mutum zai mutu mahaifiyarsa da mahaifinsa suna da gado ko ba su da shi matarsa da yayansa suna da gado ko ba su da shi to wayannan bai halatta duk wanda yake da gado bai halatta a yi masa wasiya ba wanda ba shi da gado shi ake yin wasiya a ba shi kaza a mai kaza kuna ganewa kuna sannan na goma Waya ya harimul idraru ya haramta cutarwa fil wasiyyati a wajen wasiya ka an yusi yusi bi hirmani ba'd al warathati min haqqihim min al kamar mutum ya wasiya ga sashen magada cewa wani kar a bashi haƙƙin shi a yufaddilu ma'ana ala a fihi ko kuma shi da kanshi ya ce ya fifita wani a kan wani a'a babu ana gane ya haramta A haram ne yin wannan mutum zai mutu ya ce ya yayi wasiya wani kar a bashi gado ba ai ba haƙƙin shi ne. ya ce kar a ba wani ko zai mutu a cikin magadan ya ci yayi wasiya idan an tashi in za ku raba gadan wani a bashi kaza wani a bashi kaza ba haƙƙinsa bane kuna ba sannan na sha ɗaya wal wasiyatul ja'iratu wasiyar da take ta zalunci ce batilatun barna ce mardudatun mayar da ita ake ba a karɓarta to sai ku ga wani lokaci iyaye sai su wasiya kuma wasiyar ta saba ma shari'a sai sun rasu sai ku ga ƴaƴan an zo tsakaninsu ana ta gardama da kace na ce wasu su tsaya su ce kuma gashi wasiyar ta saba ma Allah ba amma su ce kuma dole sai an zartar da ita to wannan ba daidai bane ne. kana galib walamma kana galibu yayin da ya zama mafi yawanci ala filin minin nasi akan da yawa daga cikin mutane fi hazar zamani a wannan zamani ablikida'u fi dinihim kirkire-kirkire a cikin addininsu wala siyama musamman ma fi ma ya ta'allaku bil jana'izi abin da yake da alaka da gawa bid'o'i sun shigo inda cikin satin nan an ga masallar asuba wani anan wajen ya zo wai an masa rasuwa wai ni yake so wai in sanar ta lasifika ba wai akwai sadakar arba'in sadaka arba'in ko addu'a arba'in ne na ce ta aiko ta ce ta mutu ba ana ɗauka ba yanzu na ce ba zan zo ina ce mutane ba a jama'a yau mamata ta mutu arba'in kenan a yi mata addu'a eh ni na san cewa mahaifina in ya mutu ba wai sai arba'in ba ko tamanin ko ɗari ko shekara a a koyaushe yana da haƙƙi a kaina in masa addu'a kun gani to wannan ba daidai ba ne wannan duk uku da bakwai da arba'in har da tamanin ma har da shekara yanzu duk an ƙirƙiro kuma har da laifinku an gani hadda mai hadda laifinku abinda nake nufi da laifinku duka hanyar da ake dan samun wani abu ana dan gurgura to duk sanda wani ya tashi ya ce yana kokarin sai ya toshe ta to dole sai an dinga samun matsala ne tunda wanda suke zuwa sadakan ukun nan da ta bakwai da ta arba'in akwai dan abin da ake gurgura ne kun gani to shine babban matsala kana min alwajibi ya zama wajibi an yusi almuslimu musulmi ya wasiya bi an yutahhaza cewa ga yadda za a shirya shi yasa nake jinjina wa matan Alhaji Suleiman Shano na kafin ta rasu Allah ya ji kanta kafin ta rasu ita da kanta da ta fahimci ba ta da lafiya sai wasiya ta ce ga wanda take tunanin in ya mutu ya mata sallah in ba a same shi ba wane in ba a samu wane wane kuma ta bar wasiya ta ce don Allah abinda ake na bid'a tun daga mutuwarta har kai ta makabarta har dawa kar ta bari kan mijin ya bari a mata kuma haka ya kamata ku ko kuwa sannan kowace a cikin ku ya kamata ta je yanzu ta dinka likafa ne ta rataye shi a kusa in kwarai na ga wata ta jingina eh? a'a malama sai in ya kura in yi kura shi kenan ki sake wanke shi ki sake ratewa ki sashi a leda in kina ganin ga likafani yana jiran ki kin san cewa duk tsiya wata rana wannan kyallan sai an sa miki shi an ji ki da shi to za ku rage wani abu hmm? kabarin ana ganewa sau da haka in cika san cewa ga likafaninki yana jiranki bayan kin gama sa sufa da sufa bala'i da sufa tashin hankali duk kin gama wannan kyallon shi za a zo a lullube ki da shi to ba mamaki za ku rage abubuwa wannan tsegumi da ake yi da gulmace-gulmace a rage an gane waye dufana sannan abin da mutum alas sunnata akan sunna an gane to bari mu ƙara abu na gaba abu na biyu kun ga wannan a ƙarƙashin abu na ɗaya ne ya faɗa abu guda goma sha biyu na farko abin da ya wajaba ga mara lafiya su ne wa'in abubuwan ku to na biyu shi ne talƙinin al-muhtadari wato laƙana kalmar shahada ga mutumin da ya kai gargara ta mutuwa fa'ida hadarahul mautu idan alaman mutuwa ya bujiro wa mutum an gani fa alaman inda hu umurin to wanda ke wajen al'amura sun lizimce shi kamar haka an yi laƙinuhu shahada idan kina zaune a wajen kika fahimci mutum bai da lafiya ya kai wani yanayi to ki dinga lakana mai kalmar shahada ba kuma faɗa kawai za ki dinga yi ba a'a kina faɗa kina ce mai ya faɗa kina faɗa kina ce masa mai ya faɗa haka za ki dinga yi shi yasa za ku ga hatta jinya mara lafiya an aka ji aka ajiye mutum wanda bai san karatun addini ba to wallahi matsala za a samu an gani na biyu an yi da ulahu shine yi addu'a ga wanda yake bashi da lafiya addu'a ta alheri shine da alahu in kuka ji an ce da a alaihi to addu'a mara kyau kenan wala ya ƙulu fi hudurihi kada mutum ya dinga faɗa lokacin da ya halarci inda mara lafiya yake ya shiga cikin wani yanayin illa khairin sai alheri walaisar talƙinu abu na uku ba wai talƙini ba shine zikirin shahadati mutum ya dinga ambatan kalmar shahada bi hadaratul mayyiti lokacin da ya halarci inda mamacin yake inda alamar mutuwa ta bujurwar mutum wata sumi a ha iyahu da kuma jiyar da shi kalmar shahada ɗin bal a huwa amurhu bi an ya ƙula ha shi ne zai umarce shi cewa ka dinga faɗarta khilafan lima ya ba a da saɓanin abin da wasu ke zato akwai wanda suke zaton kawai za ka yi ta faɗa kalmar shahada ne ba za ka ce a'a ya faɗa ba in kika na jinyan mutum kika ga ya kai wani hali to ki dinga maimaita kalmar shahadan sannan ki dinga sashi ki dinga cewa ya dinga fara wannan shine abin da ake so wa amma qira'atu suratu yasin amma abinda wasu ke yi idan mutum ba shi da lafiya a dinga zabga karatun suratu yasin inda hu a wajen sa wa tawjihuhu a ce a fuskantar da shi na hawal qibla ta bangaren alqibla yace falam yasihha fi hadisin ba wani hadisi da yazo ya inganta a cikin wannan ana ganewa sannan wala ba sa fi an yi hadurar muslim babu laifin mutum ya halarci wafatar kafiri wato lokacin da kake ganin wannan ba musulmi bane ya kai gargara ba laifi za ka zuwa ka je ka gaida shi amma mai manafar liyukuri da Islamu alaihi a wannan yanayin don ka bujiro masa da musulunci raja a an yi musulmi ba mamaki a wannan yanayin zai iya musulunta kuma kowa cikin rashin lafiyar ne ya musulunta in dai ba mala'iku ba ne suka riga suka zo ɗaukar rai in ya musulunta shi kenan ya ci bilis ƙwarai inda wani ya je ya musulunta a kano daga nan hanyar abujan nan eh, gwanin gora ya tashi ya je kano ya musulunta yana kan hanyar dawonsa ya hatsari ya mutu bai taba sallah ba bai taba azumi ba kun gane mu ne malama ku bari a ƙara mana uku ma za yi jibu alal haziri na a da me ya waje ga waɗanda suka halatto bayan mutum ya riga ya mutu yanzu dai in an ya jarraba mutum da rashin lafiya ya yi haƙuri idan ke kika halarci inda mara lafiya baya nan yanzu kin san mai zaki to yanzu idan mutum ya riga ya mutu kin halatto wajen mai kuma ya kamata ki za ki fara kuka ne tun daga farkon layi ki fara birgima kina wayo ki Allah kin shiga uku kin lalace to shine yace fa idza qada idan mutum ya cika wa aslama ruha rai wato aka miƙa ta zuwa ga Allah fa alaihim iddatu ashiya to wajibi ne akan mutane abubuwa kamar haka na farko an yugmidu ainihi a rintsa idan mutum a rufe masa wa waye da ulahu aidan sannan a wannan yanayin idan ka rufewa mutum ido ka kalle shi kai masa addu'a ta alheri cewa Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza kuna ganewa na biyu an yi gwatsuhu bisaubin a rufe mutum da tufafin da yastur zai lullube jami'a badni duk jikinsa wahada wannan fa fi gairi man muhuriman, banda wanda ya mutu yana da ihrami a jikinsa fa innal muhurima la yugatta ra'suhu domin mutum in ya mutu da ihrami a jikinsa shi ba a rufe masa kai wajuhu ba a rufe masa fuska shi yadda ya mutu da ihraminsa da komai haka kawai aka yi tashi a je a rufe shi saboda ana tashin alkiyama zai tashi yana labbaika Allahumma labbaika an gane kuma an sha samu yana ganin bara da maka ja ko wani maciya man ne na wata lokal gamma wala da ihraminsa ya mutu a cikin harami na uku an yi ajiyar hu bitar mutane su yi gaugawa wajen shirya shi wa ikirajihi eh da fitar da shi daga gida iza na mautuhu idan mutuwarsa ta riga ta bayyana da zaran mutum ya riga ya mutu to bai buƙatar a bata lokaci a yi sauri a shirya shi a fitar da shi daga gidansa na kariya a kai shi gidansa na gaskiya ko kuwa in an ɗauki gawar kuma idan ta kirki ce cewa take a sauri a kaita in kuma ta kirki ba ce Allah ya tsare cewa take wayo Allah ina za ku kai ne abu na gaba shine an yin finuhu fil baladin ta fi fihi abin ne mutum a garin da ya mutu ana ganewa sau da ka inda ba wata matsala ba ce akwai Allah ya kya dinda mutum ya je ya mutu a can ake binne shi sai sa ga malam alasan sai ya gama rayuwarsa kaf a jos wani abu ya kai shi kano allah kuma ya kaddara a can kabarin yake da haka da ya mutu sai aka binne shi a can an gane wala yanquluhu ila gairihi. ba za a dauke shi ba daga wani waje zuwa wani gari li'annahu yunafi al-isra'a domin wannan yana kore sauri al bihi wanda annabi ya umarni ya ce a yi sauri idan gawa ta mutu a kaita Wataƙila ya mutu a maiduguri ne kuma ɗan kaduna in aka ce sai an kawo shi kaduna don allah awa no za ana rusa tafiya kafin a zonan eh, mai kike so ki ina shi ne ai ba wanda ya kallafa masa cewa don mutum ya mutu sai in dokar ƙasar ce cewa in kai ba ɗan ƙasar ba ne in ka mutu a can ba za su yarda abin ne ka ba to kin ga wannan ba yadda za a yi kin gane amma in ba doka ba ne akwai inda za a binne mutum to inda mutum ya mutu a nan ake rufe shi sannan a ƙarƙashin wannan shi ne an yi ba da a duhun sashen mutane su sauri da ƙada dainihi min mali a biya masa bashi daga dukiyarsa an gane walau a ta alaihi kullihi ko da a ce dukiyar da ya bari duka za ta cinye bashin an gani fa'illam ya kullahu malin idan ba shi da dukiya na san mai kudin da yanzu nan da zan faɗe shi duk wallahi kun san shi da ya mutu aka zo maganan abiya mai bashi abinda matan da yanyi suka ce sa suka yi ba su suka ce ba kwarai wallahi ya suka yi su suka ce ba akwai ba matsala ba suka ci a to su za su shiga matsala ko shi an gani ina ina yan akwai dokan musulunci kika ci in babu ba to yanzu waye zai sa su dole sai sun babu to in babu bashi da dukiya to fa'alar daulata an tu'addiya anhu to wajibi ne in akwai daula ita ta biya masa bashin in kana jahada fi qada'ihi amma fa idan sanda yake da rai yayi iya kokarin shi wajen biyan bashin sannan bashin ba bashi ne ta hanyar ganganci kun san bashi masifa ne fa shi yasa za ku ga da Allah ya ce a raba zakka yace inna masadaqatu lil fuqara'i والمساكين والآمرين عليها والمؤلفة قلوبهم سيتي والغارمين وفي سبيل الله غارمين سولة وانا سكت ya ينزئ مسو da haka za ku ga cewa da mutum ya ji ya ci bashin mutane shi shiga rigima sai ku ga akwai matsala shi yasa musulunci yadda a bashi zakka don ya fita daga wacce rigima fa in lam tafa'al idan daula bata aikata haka ba wa tatawwa bi dalika duhu! wato sashin wasu mutane suka yi tatsawu'i wane ya ce ni zan ɗauki kaza zan biya wane ya ce ni zan ɗauki kaza jaza ya halatta mutane su yi haka Allah ya raba mu da bashi Ta da ka sai mutum ya yi ƙoƙari ya danga rage bashi idan ya san ana binsa bashi da yawa an gane kar mutum ya zo ya tafi lahira da bashi kabar wani abu a nan wanda kabar masa kuma wala ba wanda zai biya ma bashi in bugu ne ka za ka je ka ci bugun su za su ci kuɗin ba abin da ya dame su Allah ya sa mu dace da haka insha Allah za mu tsaya a nan wa alaikum assalam eh haka ne an shi yasa cikin ya ce an yi bajira ba'aduhum liqada idainihi min malihi walau ata alaihi kullihi ko da dukiyar da ya bari ga baki ɗaya wajen biyan bashi za ta ƙare to ba maganan gado ake ba a biya masa bashin ita ake magana farko kuma idan magadan na kirki ne ai ko da ma a ce wanda ya mutum bai ba ko ya bar bashi wajibi ne su biya ko to za ki ga ba za su damu ba da abin da za a bar musu za su damu ne yaya za a yi shi kar ya shiga bala'i su ceto shi daga ciki amma an kai rashin sa'a magadan ba na kirki bane dan zaka shiga bala'i su ina ruwansu su ne za su shiga bala'in ko kai an gani wa alaikumus salam Eh, a wajen kyauta tsakani da Allah damin da kai maraguwar ‘ya'ya to dole kai maraguwa shi ne ƙa'ida na gane mana ba kyauta ya bata ba ba dai kyauta ya bata ba ai suna da haƙƙi yayi yana daga cikin kusakuran da da yawa iyaye suke suke assasawa foundation na rashin zaman lafiya a gidajensu shi yasa wani da ya madan shi kyauta an da ya kira annabi ya zo ya zama shaida da annabi ya zo tambayar da ya masa ya ce duk ‘ya'yanka kowa ka ba shi irin wannan ya ce a'a annabi ya ce to ni ba zan iya shaida kan zalunci ba ba zan iya yi ba kin gani irin wannan idan za ka yi a ka na uba tare yaran ya kamata ka yi eh, eh. uwar bayanki ba ne ki tare yaran ki sanar da su kowa yi tanazuli daga haƙƙinsu ina so zan ba wance kaza zan mata kaza amma ina neman ku aminta in suka ce sun aminta shi kenan haƙƙinsu ne suka shawarar amma in kika ba wani baki ba wani ba to koda ba wanda ya magana akwai alhaki ciki sannan kuma asasi ne foundation ne ake ginawa na rashin zaman lafiya tsakanin yara kina ya? so da aka ba ba daidai ba ne kin fahimta in dai kyauta kyauta ce to dole kuwa a yi masa gwargwadon yadda yake gwargwadon abin zai ishe shi wajen kyauta abin aka ba wannan shi ma wannan a bashi amma bai halatta a wajen 'ya'ya a keɓe wani da kyauta a hana wani wannan na daga cikin abin da yake haifar da hasada tsakanin yan uwan da bai kamata hasada ya shiga tsakanin su ba yana gane nemi eh hmm. eh to wannan babi na tahaziri kika ce wannan babin sadaba ko babi na tashji'i shajja'awa shine ragowan Dan ka zaburar da su su yi karatu ka ce wanda ya kaza ya kai kaza zan masa kaza wannan kuma kin ga babin ba. na me a to me matsalan kai kuskure ka gane kuskure ne ka gyara eh ai ba matsala bane ko akwai matsala a ciki eh so lauyoyin ba musulmi ba ne sanda suka sa hannu ba wanda ya yi tunanin dokar Allah kan shi kafin ya sa hannu kan abu kina gani ya al'aslu shine in dai ba da dalili ba duk abin da yake kyauta ne to bai kamata ka ba wani ba ka hana wani in an ba wani wani ahimi. a bashi in ana so aurowar da rigimar raguwan da suke da haƙƙi a nemi su yafi haƙƙinsu shine kawai zaman lafiya kin gane in hukunci watakila an riga an yi an sa hannu kamar yadda kika faɗa da raguwan da suke da haƙƙi a nemi su tanazuli su sauka daga kan haƙƙinsu kenan shi ne aike kina ta buɗe abin yayi na miki a dunkule ne kin fahimci sakon cewa kiyaye malama ko dai ke ce ko dai ke ce malama hmm? malama ko ke ce ne eh eh ki ce kin fito da karatun to me a ciki in kin fahimci abu kuskure ne an gyara ai ba wani matsala a ciki yayi amma dai yana da kyau dukkan ku duk yadda za a yi ba a bashi sarka amma ana iya bashi kima sarka rayi idan kin siya masa sarka ba kayan kwalliya bane na mace shi namiji bai da kayan kwallon da kai kudin sarkan eh malama an gani akwai abin da shari'a take barin sa a buɗe amma abin da nake so ku gane ku yi ƙoƙari ya zamanto idan kuna da ‘ya'ya kuna kirdado kuna kirdadon abin da ya shafi adalci a kansu shi zai sa a zauna lafiya kin gane malama kin gane in ba haka ba yanzu in kun karanta suratu yusuf aya ishe ku ku zama ku fahimci ishara akan wannan menene babban dalilin da 'yan uwan annabi yusuf suke ganin ya kamata su kashe shi inna abana la yusuf ahabbu ila abina minna wa nahana usbatun yusuf ya fi soyuwa a wajen baban mu sama da mu kuma mu ga jama'a ne ba mutum ɗaya ba shi kuma shi shi kadai inna abana lafi dalalim wannan ya ja kawo suka ce uktulu yusufa to wannan shine dalilin da yasa ko ga surat yusuf ta kawo muku wannan kissar shi ko da Allah ya jarrabe ka da san wani daga cikin ƴaƴanka kakka bayyana bayyana da zai raguwar tasiri in ba ka ba sai zo suna zaman mutum yana su dauki mataki akan shi kina kina gane shi yasa Allah ya ce laqad kana eh fi yusuf wa ikhwatihi ayatul lisail kin fahimci matsala in kin fahimci sakon kenan? saboda haka ba matsala bane in an yi kuskure a gyara wa bihadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا illa إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم